يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق الله شكين سا يوم أشرين 28 wacce muke cikin watan wasu alin shida ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha shida haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na 82 daga farkon littafin zuwa hadisin da zamu wasu kuma nasu za su gano sa 83 kuma shine hadisi na tara a babin da muke ciki babin fil yaqini wa tawakkul an ummul mu'minina an karbo daga uwar mu'minai ummi salama babar salama واسمها Hindu بنت أبي أمية حذيفة sunanta Hindu ‘yar baban umayya wanda ake kira da huzaifa al-makhzumiya cikin ‘ya'yan makhzum bani makhzum kenan radiyallahu anha Allah ya da ita take cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana idza kharaja min baiti hakika annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idan zai fita daga gidansa qala yana cewa bismillah da sunan Allah ina mai neman taimakonsa da agajinsa tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah cikin dukkan al'amura na. Allahumma inni a bika an abinna ya Allah ina neman tsarinka daga umfata da kaina ya zama na bar hanyar shirya na sa gaba na gaɗi zuwa ga hanyar bata au uballa ko kuma a batar da ni inni ban kai kaina ga bata ba wani ya jani ya kai ni zuwa ga shi aw azilla kuma ina neman tsarinka ya Allah daga yiwuwar in zane daga kan daidai zuwa abin da ba daidai ba aw uzalla ko kuma azamar da ni in ban zane ba wani ya cin kudani in zame ko ya sanadiyar zamewa to ina neman tsarinka daga duka biyu au azlima ya Allah ina neman tsarinka daga in cuci wani ko in cuci kaina wanda hakan zalunci ne ga kaina au ublama ko kuma a cutar da a zalunce ni Allah ka tsare ni daga haka aw ajhala kuma ya Allah ina neman tsarin ka daga yuwar in yi wauta ko in yi abin da yake na rashin sani da kidahumanci aw yujhala alayya ko ni a min aikin jahilci da wauta wannan hadisi imam abu dawud tirmidhi da wasu suka rawace shi hadisi ne kyakkyawa malam albani ma ya inganta shi wannan shine hadisin mu na yau kamar da muka ji sahabiyar hadisin ita ce hindu yar abi umayya wanda ake cewa huzaifa ita sunanta hindu da wuce yake cewa hindin wani kuma yake hindatu har da ta yake kara bahaushe amma a sunanta na larabci babu ta hindu haka sunan yake yar baban umayya wannan alkunyar babanta abi umayya amma sunansa huzaifa mana ita ce hindu yar huzaifa baban umayya an fahimta ko ita ce hindu yar abi umayya huzaifa wanda ka faɗa zai bada abin da yake an ana mata alkunya da ummu salama ta fi shahara da ta an fi saninta da Ta da kolin kace da shi ya sunan ummu salama sai maka tirsu yaya ya sunan ummu salama gashi nan ka faɗa ko saboda shi haka ya dauka ne suna a alkunya ce ake mata cewar babar salama ita ce ta haifi salama da su ake cewa babar salama an gane ko su za ka to ake ce mata ummu salama mijinta na farko da taɓa kuma ta ake cewa da shi abu salama baban salama saboda suna da ya salama babarta ita ummu salama ce mata ummu salama babanta kuma ce masa abu salama sadaka ta shahara da wannan alkunya ta ummu salama kuma ummu salama take ba ummu salma ba haka za ka jana cewa ummu salma kuskure ummu salama shine daidai kabilata yar bani mahzun ce isa aka ce mata al-makhzumiyya kamar yadda muka ji mamun nawawi ya faɗa banu mahzum a ƙarƙashin ƙabilar quraishawa su cikin quraishawa ita ma ƴar ƙabilar manzo ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun haɗa ƙabila da manzo matsayinta tana daga cikin ƴan gaba-gaba wajen karɓar addinin musulunci akan kai, ka dace da samun riganye ma'ana raga wasu wanda suka zo daga baya suka musulunta su suna cikin yan kan gaba ya ce ma'abociyar ra'ayi kyakkyawa wacce Allah ba ta hankali mai zurfi da tunani wanda yake sai an nisa ka samu masu irin kuma daga cikin irin hankalinta da tunaninta lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba umartar sahabbai da su soke abin hadaya su sakamakon an hana su shiga garin makka sai suka yi tirin suka yi nawa ita ce ta ba manzo sallallahu alaihi wa sallam shawarar cewa ni ko ina ga da za ka je ka yanka naka ko ka soke naka za ka zama me zai faru daga cewar ka ce a yi ba a ga wani ya yi ba kai kayi naka to in za su bi ka a tafi su bi in ba za su ba kayi abin da Allah ya ce kai za ka tafi kaga me zai biyo ba yana yi kuwa suka ce me ya same mu manzo ya ce yi har ya fara na samu ban fara to irin wannan matar irin ta yake so a aura wasu za ta ankarar da kai a wani abin da baka ankara farar da garaje ba ita more ba Me ka samu a shi ne an gane ko a mai tunani da hangen nesa in baka tsinkayo wani abu ba ita ta tsinkayo ta tsora ka aka to Allah ya mata wannan baiwa kuma ita ce wacce take wato ainihin mai jan ragaman bangare guda na bangarori biyan gidan manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa akwai bangaren Aisha da su Hafsa akwai bangaren su Ummu Salama yadda ka iya yadda ka kai da wato an tsare da kokari da shirye na gida inda aka ce gida da yawa sai ka tar da ya bangara bangare bangare wance da wance ta su tafi zuwa ɗaya wance da wance ta su tafi zuwa ɗaya an fahimta ko da ta shi take jan ragamar bangaren da ba na su Aisha da Hafsa ba a cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa Allah Allah ya mata kyan halitta bayan kyan hali da tunani da take ci dan ana cewa da ita mafi kyan matan larabawa saboda kyan da Allah ya mata ta yi ƙaura zuwa garin habasha a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa lokacin da matsi ya matsi a maka yake cewa su yi hijira su ƙaura zuwa ga habasha domin sarkinta na jashi yana da adalci ku tana daga cikin wanda suka yi wannan tafiya ta ƙaura da ita da mijinta abu salama bayan nan kuma suka baro garin habasha suka yi wurin manzo cikin garin madina ƙaura ta biyu kenan don samu su sake su gaba da addini su kuma ƙara faɗin ilimin su da fahimta su da addinin Allah suraka ta dace da yin hijira zuwa habasha da kuma hijira zuwa madina wannan baiwa Allah ta fuskanci jarrabar rashin mijinta na farko abu salama bayan an dawo daga yakin uhud raunin da aka yi masa sai ya balle ya zubar da jini da haka ya taransu ma'ana shahada yi a wajen ɗaukaka a addinin Allah shi da sanda ta rasa shi take cewa to ta yi imani da abin da Allah ya faɗa ta yi imani da koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya yi musu ta idan an jarrabu bawa da wata musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون شكين قرآن اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أبن من زوين كوير tace na yi wannan bisa imani da Allah da imani da manzo amma dai raina yana riya mu anya zan samu miji irin Abu Salama mutumin da idamu da addini mai kyan hali da kyawawan ɗabi'u da iya mu'amala da abokin zama sai Allah ya amsa mata ishare mata hawayen sai ta dace da samun manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba irin sa duk duniya ya zama shine mijinta na biyu bayan rasa Abu Sallama alaihi wannan baiwa Allah ummu salama hindu yar huzaifa abi umayya ita ce macen da take ta ƙarshen mutuwa cikin matan mu sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da ta rasu ta rasu tana da shekara tamanin da hudu a duniya ma'ana cikin bayan allah da allah ya musu tsawon kwana cikin al'ummar manzo don manzo yana faɗa cewar shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne kwarai masu haure haka suna cikin yan kaɗan ta haure wato ainihin sittin ta wuce saba'in har da ɗora shekara goma sha hudu a kai tana da tamanin da hudu Allah ya karɓi rayuwarta ta rasu a shekara ta sittin da ɗaya da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka binne ta a makabartar Baqi da ke garin Madina wacce ke dauke da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kanta da rahama to ita ce take cewa annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana idza kharaja min baitihi qala haqiqa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance idan zai fita daga gidansa sai ya ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah malamai suke cewa ciwon da manzo yake bismillah abin abinda yake nufi ina neman taimakon Allah akan wannan fita da zai da sunan Allah nake neman taimako daga gare shi akan fitan nan da zan yi daga gidana tawakkaltu ala Allah kuma na dogara da shi Allah ina mai neman min katanga daga dukkan wani abu da zai addabe ni ko ya dame ni a wannan fita da zai da shi na dogara da shi na mai da al'amari na ko gare shi na mai da al'amari na akan wannan fita da zai bayan haka sai ya goya da cewa Allahumma inni a'udhu bika an adilla ya Allah ina neman tsarin ka daga umbata abin nufi ya Allah ina roƙonka tsari da ka tsare ni daga yiwuwar in karkace wa hanyar gaskiya ya zam na nufi hanyar bata da son zuciya a kan kaina da kaina ma'ana ya zama ni da kaina ni ne na karkace wa hanyar gaskiya na tunkari inda bata ike Allah ka tsare ni da haka Shi ne. Allahumma inni a bika an adilla batan bawa da kansa daga hanyar shirya zuwa ga bata shine zama bawa ya ba hanyar saɓa wa Allah ya ɗaukan wa kansa aikata abin da zai kai shi zuwa ga bata to ne ya zama bawa cewar ya bata da kansa domin shi ne ya sabbaba wa kansa abin da ya jawo masa bacewa da kan hanyar shirya zuwa ta bata to Allah ina roƙonka wannan abin da zuciya ta bawa take iya raya wa bawa sai ya bar abin da yake shirya sai dai ita fi zuwa ga abin da yake barna bata Allah ka tsare daga haka shine irin salon da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon ubangiji in ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai ce ne wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon tsarin Allah daga sharrance-sharrancen kawunan ina daga sharrin zuciya ta raya maka barin hanyar shiriya da rada maka bin hanyar barna ka biye mata to Allah ina neman tsarin ka kakka jarrabe ni da wannan matsala a wannan fita da zai au udalla kuma ina neman tsarin ka daga yuwar a batar da ni mana ya Allah ina neman kariyarka da katangewarka daga yuwar wani ya ɓatar da ni nan kaga kenan ba magana ka yawa zuciyarka ne na taraya maka wani abu na barna ka bi a'a waninka ne zai ƙayata maka ɓarnar. ya kiraye ka ya ja ka zuwa gare ta ka biye masa In ma ya zama shaidanin mutum in ma ya zama shaidanin aljanna saboda haka ana samun shedanin mutane masu batar da ƴan uwansu mutane ana samun shedanin aljani aljanu masu batar da mutane ya Allah ina neman tsarin ka daga yuwar wani shedanin mutane ya batar da ko wani shedani daga cikin shedanin aljanu ya batar da domin duk inda gari ya waye duk rana yadda mai kokarin ya shirya yake kokarin zuwa ga shirya haka batattu suke farautar shiryayye zuwa ga bata don zo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk sanda gari ya waye durana shedan yakan aje karagar sarautar da kujerar mulkin sa ta shedanci dan sauraron shedanin da suka bazama ban kasa dan halakar da mutane ana zuwa a bashi jawabin abin da aka cimmawa a ranar wannan zo ya ce ban baro shi ba sai na ga ya nan naushe shi ya majini da majina sai to me kai kuma gefe ka zauna ban baro shi ba sai na tabbatar ya tsura masa ashar sai to sai me kuma can ka zauna sai a zo kan wanda zai ce ai ban baro shi ba sai da tabbatar ya saki matarsa gidan ya tarwatse shi ita a tashin hankali shi a tashin hankali ɗayan a tashin hankali danginsa a tashin hankali danginta a tashin hankali masu ƙaunarsu a ba daɗi masu ƙaunarsa a ba daɗi ce zo nan kai na abin kusantowa kai kai abin a zo a gani irin wannan muke so a rikai a ka je koyan ka haɗa mutum biyu wannan ya zagi wannan wannan ma ba abin da aka yi bayan zagin ka zo kana gaya mana kayi zagi ka sai an fahimta ko to sai kake roƙon Allah irin waɗannan mafarautan da suke farautar abin da za su je su gaya wa shaidan sun yi bajinta na ɓadda kai na halaka ka na sa ka cikin tashin hankali da waninka to tun ma baka kai ga cin karo da su ba kana cewa Allah ya tsare ka daga cin karo in sun ganka ba yadda suka iya da kai nan gani nan bari aw azilla aw uzalla aw azilla aw uzalla ya Allah ina neman tsarinka daga yuwar inzali in tafi zuwa ga abin da ba shi ne daidai ba in afkawa abin da yake sabo ne to ina neman tsarin ka ya Allah kakka jarrabe ni da haka a wannan fita da ka tsare ni daga afkawa zamiya ni da kai na ya zama ni ne sanadin da na zame da kan da yake saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi yake tabbatar da zakatan bayi akan daidai akan shari'a ya tsare su daga karkatar zukata da kan shari'a zuwa gabata yanayin zubin wannan yanayin zubin addu'a da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cikin suratul al-imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadayta Allah ka karkatar da zukatanmu bayan ka daga ka su to Allah kiya shi ni zamewa da kan daidai ta tafi zuwa ga abin da ba daidai kuma shine salon da manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ke addu'a Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dinika Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jikki zakatan bayi juyar da zuciyata zuwa ga addinin zuwa ga biyayya gare ka kada in sauka da kan layin bin addinin ka da biyayya gare ka to shi ne anan ma manzo yake cewa idan zai fita ya Allah ina neman tsaron ka daga yiwuwar in zane au uzalla ko kuma azamace saboda haka in kai baka zame da kanka ba akwai su waɗanda suke ƙoƙarin su zama da bawa da kanne da haka shi zai ƙayata maka abin da ba daidai ba kai da ba ka yi ba tsarin ka bane ga shi nan muna ta gani wani a sanar da aka yi masa ba ɗan shaye shaye ba baya sha baya saya baya sayarwa gare da harka kayan shaye shaye da bai amma wani abokin nasa shaidanin shi zai ce shi kai banza ne har zuba ka waye ba a ɗan sha kajiyar da ake ji ko kaga nan shi ba shi ya zame da kansa wani ne yake kokarin ya zama da shi ya sa shi ya saba wa Allah ya sauka da kan biyayya ga Allah in kallon ballan shi ka zo ka je gari in ba ba za ka ci gaba da yi ba ka ga wannan wannan wasan in ba ka gan shi ba an sha da kai ko haka ne ta ji a kalmomin ɗaukar hankali sai ya je na gari yake to ai shi ma ba zai bari wannan abin da kawo shi kenan ta kai shi a baro idan su ana neman sa a yi tafiya kafin da dan saba yi wa bansa ko babarsa dan kai kannansa makaranta su da a gaba a ganshi shi ma nasa karatun ya watsa sai lokacin da ya kamata ya koma karatun sa ya duba yadda in an zo jarrabawa zai shiga hankalinsa kwance fito hankalinsa kwance zai zauna a duba sai ana saura yan mintuna ce zai haddace abin zai haddace kuma ya ji sai da gaurayawa da abin da yake shi ne amsar da ba shi ne amsar ba saboda an tusa wa kwakwalwa a daidai yan wasu mintuna ta karɓe shi a gurguje a gurguje kuma da yawa sai ta hau suna sai ga ya fito daga gani ya ci sai an kafe sai a ci faɗuwar da ya ma da kai faɗi ko to shine ya Allah ina neman tsarinka daga yuwar in zani da kaina ko wani ya zama ce au azlima au uzlam kuma ya Allah ina neman tsarinka daga yuwar in cuci kaina in zalunci kaina da kai kaina zuwa ga abin da yake safo ne ko kuma in cutar da wani bawa daga cikin bayinka ta yi masa ta'addanci ko kuma in fi ƙarfinsa a kan wani abu nasa na haƙƙinsa wanda duk cutar kai da ka je ka cuci kanka da kanka ka isa kanka yin abu na laifi ka cuci kanka da ka je ka zubar wa da wani kayansa ka taɓa wani haƙƙi na wani baka cuce shi ba kanka ka cuci a sanda kai ma zai ji ba daɗi ka taɓa masa abinsa ka sa shi damuwa zai ji cewa ba kyauta masa ba amma ne ka cuci kanka domin shi Allah bai yarda da zalunci ba kuma sai ya bibi ka don wanda ya zalunci a shi ka kanka ka ko to da haka da ka cuci kanka da yin laifi da zai shafe ka akan kanka ka kai ta iyakai da kuma kai wa wani zai cutar kai kowanne daga cikinsu to Allah ina neman tsarinka daga yuwar in cuci kaina da kaina ko in cutar da wani da hakan cutar kaina ne to ina neman tsarinka da samu kaina a cikin wannan aw uzlama ko kuma ni a cutar da ni sai zama wani ne zai min ta'addanci wani ne ni zai min ba daɗin ban wa wani ba ban yi da kaina ba amma wani ya zo ya nemi an fahimta to ka tsarin daga haka kada a cutar da ni a dukiyata ko a wato gangar jikina ko a mutunci na Allah ka tsarin daga haka to irin wannan shine zai sa zaka ko me yazo ya faru ya gitta a kan hanya ko inda ka tafa sai ka ji ana maganar wani ai duk wanda ina ba bai ganin kowa da gashi bai ganin kowa da kima amma sai ka ga kai ka zo ka yi abin da za ka yi da shi ko da zo za ku kun kun gama ana ta kai lallewa ne wa kai wata irin addu'a ya ka gaya masa ne ko ana mamaki amma aka kuka gama lafiya bai cuce ka wuce maka komai ba to an yi ban je na tunkare shi ba zan da gaya wa Allah tun gurin yin abin da zan yi na istisara da zan fito kuma sai na roki Allah ya tsare da gangalin to ko a zalunci ka wannan addu'a ta ka kai ta ta mamaki shi kai aka ji ka kula da wani kuma kana cewa Allah san barka kai kai ka gama lafiya ba wata matsala wannan ko kai ka hulɗa da shi din fa sai ya kuka sai ka gara ta mamaki ko wannan addu'a ce dogaro da Allah ne neman Allah ya tsare ka ne kuma ya baka tsara inda tsaron Allah shine tsaro saboda haka in mutum ya ira wannan addu'a kan zama masa katanga ganuwa da za ta tsaye daga dukkan wani wanda zai cutar da shi aw ajhala aw jihala alai ya Allah ina neman tsaronka daga yiwuwar aikin jahilai wawaye akan ce aljahalu ana nufin rashin sani akan ce aljahalu ana nufin aikin da rashin sani yake haifarwa jahilci rashin sani duhu ne duɗin ne yasa man eh, eh, wato anin Allah yake magana abin da ya shafi su bai cewar Allah ya aiko manzanni don wato fitar da mutane daga duhu ko duhun nan na bata duhu na jahilci da zama sasakai kara zube to duk duhu ne da aka ce ka jahilci abin da yake daidai to kana cikin duhu da haka akan gaya wa rashin sani aljahal to kuma ɗabi'ar wanda bai sani ba wannan duhun da yake tare da shi yana sa ya rika abubuwa na rashin sanin ya kamata na rashin daidai to su ake cewa wauta isa akan ce aljahalu ana nufin wauta akan ce aljahalu ana nufin jahilci rashin sani to dama rashin sani shi ke haifar da wautar to ya Allah ina neman tsarinka daga yiwuwar in yi wa kaina da kaina wauta in aikata aiki na rashin sani na jahilci aw yujhal alayya kuma ya Allah ina neman tsarinka daga yuwar ayyun mun wauta ko a mu'amalance ni mu'amala ta jahilci da rashin sani malamai suke cewa aikin jahilci ko kuma wauta da nuna rashin sani shine damuwa da abin da ba zai amfane ka ba shagaltuwa da abin da bai da amfani ka bar abin da yake mai amfani shi ake cewa wauta shi ake cewa jahilci da ana ga in dai ka san wannan abin shi ne daidai nan ne mafita ka gane haka to aiko ba za ka kishi shi ka tafi zuwa ga abin da ba mafita ba zuwa ga abin da ba daidai ba an fahimta ku lallai in dai kai mai nazari ne ba ka da wauta ba za ka bar abin da zai amfane ka ba zuwa ga wanda ba zai amfane ka to Allah ina neman tsanaka daga yiwuwar in bar abin da yake mai amfani duniya da lahira in je in yi abin da ba shi da amfani na zama wawa ce Allah ka kiyaye da yin abin da ba zai amfanar da ni ba ba da wata maslaha a cikinsa duniya da lahira zuwa ga abin da wato ani mara amfani na bar wanda yake mai amfanin na to na so lalle ni jahili duk wanda ya kalli shi kai rabu da shi ai jahili in ba jahili ba waye ke wani in ba wawa ba waye ke wani to malamai suka ce ka zaltuwa da abin da babu maslaha a ciki shi ake cewa wauta shi ake cewa jahilci kuma ko kana da sani sanin bai maka amfani tunda ba bai iya sa kayi abin da zai amfane ka ba ka bar abin da zai cutar da kai sannan kuma ina neman tsari ya Allah daga yiwuwar in bar abin da yake na gaskiya lallai a kaina in kiyinsa wauta ce wannan nuna jahilci ne ga rashin sani kuma in ka san abin da yake nan a kanka to bai kamata ka bashi ka yi abin da ba lalle ba shi abin da muke samun kanmu a cikin shi ne matsalar take ta damu baka biya kuɗin makaranta yaya ba baka samar da abin da za a ci ba ka je ka yi wahala tura kuran ruwa ko saran itace ko fasa dutse ko wani abu mai wahala cikin ayyukan wuya ka samo kuɗin ka ɗauka ka ba wata iska a titi ka ruwa. ka samo kuɗin amma ka je ka zauna kana tace da su an gane ga abin da yake lalle tilas haƙƙinka ne ciyar da waɗanda ka haifa ko matar da ka aji haƙƙinka ne ka yi abin da zai gina jikinka don ka tsayu da ibadar Allah baka shi ba bare ka tsaye da ibadar Allah ba kai sadaka da shi ba bare ka tara lahira ba ka ba wa waɗanda suke da haƙƙin ka ci da su ba makarantar su baka damu da ita ba amma ka je ka cincimo kayan anko ka ɗinka ko saboda kai ma za ka keta raini kai ma kada ka ma raini a rika ɗaukar wannan yaya a cikin taron an fahimta kaga wannan wauta ce jahilci ne malamai suka ce wannan daga cikin abin da yake nuna wautar bawa ko jahilci ga abin da yake lallai a kansa ya bashi ya watsi da shi ya tafi ya kama abin da da shi da ba shi duk daya to Allah ka kiyaye ni yi wa kaina irin wannan mu'amala au yujhala alayya ko kuma ni ayi min mu'amala ta wauta da rashin ilimi ni ban wa kaina ba amma wani yanzu Allah ka tsare daga haka wautar wani kuma ya maka wata shine mu'amalance ka da abin da bai kamata a mu'amalanci bawa da shi harkar zaki cin mutunci maganganu na batsa mutunta ma'ashar da abubuwa da suke kama da wannan wannan wauta ce ta mara ilimi aiki ne na rashin sanin ya kamata in an san ya kamata ba za a yi shi to Allah ka tsare ni wani ne mun irin wani da ciwo kai baka je ka kai kanka da abin da ce wauta ba ce wannan da ciwo baka yi aiki na jahilci da rashin sani ba wani ya zo ya maka aikin wauta da jahilci da ciwo kai baka zagi ba wani ya zage ka baka ci mutuncin wani ba wani ya ci mutuncin ka ko baka taka masa baka bar masa ba amma yi maka ba dadi to Allah ka tsira daga wannan to idan muka kalli wannan hadisi a dunkule baki ɗayansa ina shirya da mu da cewa bawa musulmi ya zama mai neman taimakon Allah cikin al'amuransa don mazu ya fara cewa bismillah ko ka zama mai neman taimakon Allah cikin al'amuranka shi ke tabbatar da abin da kake faɗa kullum a sallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka cikin abin da ba mu iya taimaka su to kai zama kana faɗa faɗa ce kawai amma ba cikawa a to gashi ma zan fita da gidana ya Allah ina neman taimakon ka game da wannan fitar da zan in baka taimaka min ba fitan ma daga sorona kai zuwa ga inda na ba zai ba daga gida na zuwa inda nake so je ba zan je ba daga inda nake din ma nake so fita sai da amai da ni sai da taimakon ka to ka zama mai taimakon neman taimakon Allah cikin al'amuran wannan lalle ne akan musulmi da ba haka kuma manzo yake cewa Allahumma ya inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni game da ambatanka ka rika ambatan kaga bismillah dinnan ambatan Allah wa shukrika zama ina gode maka wa husni ibadatika da ta biyayya gare ka to wannan kana faɗa alqur'an ga hadisan manzo ga a salon yadda ake to wannan inda kace bismillah ina tabbatar wannan magana kake iyaka na cikin dukkan al'amuranka haka ake so ka zama mai neman taimakon Allah a cikin sannan ka zama mai dogaro da Allah mai da al'amuranka zuwa ga Allah a cikin dukkan abin da za ka tun daga shi fita manzo zai yi daga gida ya ce da kai na dogara da kai na jingina in ba dan jinginuwa ta da kai ba in ba dan dogaro na da kai ba in ba dan mai da al'amarin na zuwa gare ka ba fitan nan ba za ta yiwu a gurina ba to haka ake so duk kankanta abu duk girmansa ka sa Allah a ciki ka dogara da shi ga Allah wannan jarraba nake so in yi ba dabara ta ba ba kaza ba ba wayo na ba ba hazaka ta ba taimakon ka ne zai ba da mafita ya Allah wannan aure da zan yi wasu sun yi amma ba su ji yin ba maimakon a ga suna kyau suna wato ainihin nutsuwa sun yi amma abun ya zama masu tashin hankali in an gan su ana ganin su fur kafir ina waje ya kula zuwa iya tunkari gida shi ya haɗu tashin hankali Allah ba dabara ta ba wayo na ba ita dai wannan na gani na yaba da hankali na yaba da addini na yi abin da zan iya yi al'amura na suna gare sai ka ga al'amura ya Allah wannan da na tunkara ana asara ana kuma riba to iya abin da zan iya yi na yi na kaucewa da za a fuskanci asara na kuma tunkara da za a samu nasara to amma dai nasara a gurin ka take dogaran ka ya zama da Allah a duk abin da ka sa a gaba kakka raina shi kaf kuma wato ka dauka ai babba ne a da babba da karami take ka sa Allah ya to wannan hadisi na tare da mu haka ya kamata mu kasance da ka gashi fita daga gida da kake ganin ai abu ne mai sauki inda ka tashi garo da lafiya kuma ka sa kanka zaka fitar kaga ka fita a shi ne da kai na dogara Allah fitar nan ba in baka su ba za a yi ta in baka nufe ta ba za ta faru sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa lalle ne bawa musulmi ya san cewa abin da ke shiga tsakaninsa da tsakanin shiriya da gaskiya na laifuffuka da sharrance-sharrance akwai waɗanda sukan kasance shi ne sanadi kai tsaye akwai kuma wanda suka kasance waninsa ne sanadin waɗannan abubuwan ba shi ba an fahimta domin yayin da aka ce an azilla ko an azlima ko an ajhila ajhala ko اللهم إني أعوذ بك أن أضل أن أذل أن أظلم an ajhala an gane waɗanda ɓangaren kai ka zama sanadi da kanka an gane ku au uzalla au uzalla au ublama au yujhala alai ɓangaren wani ba kai bai zama maka sanadi to ana son da kai ka sani cewar sharrance sharrance da barin hanyar daidai zuwa barna ta salon jahilci ta salon wato zalunci ta salon bata ta salon wato ainihin zamiya to akwai wanda kai ne sanadi akwai wanda wani ne yake kai ka ga fadawa ka san wannan kuma idan za ka dogara da Allah da neman mafita da kariya da tsari ka nema a gurinsa daga duka biyu abinda kai ne sanadin da kuma wani ne sanadin wannan hadisi ina sanar da mu sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa asali tsantsar ainihin wanda ake neman tsarin ta shine Allah kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas ko Allahumma ajurni an gani saboda haka ashe da Allah ne ake neman tsari shi ne mai iya baiwa bawa tsari kuma ya sau sannan hadisi na sanar da mutuwar bawa a duk inda yake mai buƙatar ya samu tsari shi ne mai buƙatar tsarin mai ba da tsarin Allah shi kuma buƙatun tsarin bawa abin ake neman tsari daga shi sharri da bala'i da halaka an fahimta ko sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa mafi girman abubuwan da ya kamata ko ya zama lalle bawa ya nemi tsari daga su akwai ɓata ko akwai zaniya ita kan kai ga ɓata akwai zalunci akwai kuma jahilci waɗanda su ne tushen halaka ka jahilci daidai ka san daidan amma ka rufe ido kai zalunci ka zane ba tare da ka san ka zane ba ko ka tsundama ka tabbata cewa kai batacce ne ma baka gane ka batan ba amma jin daɗin batan kake to wannan su ne mafi girman abin da ake neman tsari da gare wannan addu'a ba karamar addu'a ba ce dole da sallar mushawar har kullum mu rika kokarin roƙon Allah ya tsare mu daga bata kamar yadda muke kokarin san mu tabbata akan shirya shi yasa ake cewa Fatiha Fatiha ake ce mata ummul kitab ake ce mata al-kafiya ake ce mata al-waqiya ake ce mata Fatihatul kitab ake ce mata al-kafiya da mata ce ihdinas siratal mustaqim shiratat a tsare ka bata gairil maghdubi alaihim wala dhalin an fahimta ko kaga zubin yadda wannan hadisin ke gaba har kullu abin da ake so da bawa idan yake da irin wannan yaji cewar ba shi da dabara in bai samu agaji daga wajen Allah ba shi ba samun tsari da samun lafiya daga abin da yake tsoranya ya illata in ba da Allah ya dogara ba sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ana so bawa musulmi ya dawwama akan ambatan Allah domin an ce idan manzo ya kasance idan zai fita daga gidansa ma'ana ba yi ɗaya yake ba a rayuwarsa kuma in dai gari ya wayan nan in dai da lafiya za a fita ko a fita a shiga a fita a shiga aikin kenan da ba ba shi yake cewa faɗi tashi shige da fice ko aikin kenan kuma ne za a ce cikin za ka fita sai kai a shi ana cewa ka dawwama a wajen ambatan Allah da dogaro da shi da neman taimakon wannan hadisi na tar da mu ana san babu su ne zama cikin wannan su da ka inda har bawa ya ɗauki wannan salo ku da izinin Allah kullum al'amuran su dai ga suna ci saboda me da Allah ya dogara kullum abubuwan su dai ga suna daidai saboda me taimakon Allah yake nema kuma yana samu sannan kullun al'amuransa gaba suke ba baya ba saboda me bai so i cuci wani bai so i wani wauta bai so i zamar da wani bai so ya zama da dalilin batan wani kaga kyan nufi ya samu aiki ma kuma ya yi ce da ba fatan da ake ce fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ko haka kuma cewar illal ladina amanu wa amilu salihati an fahimta ko sai zaman to komai na kai na tafiya da Allah ya saka wa Hindu Ummu Salama uwar mu'mine da alkhairi Allah ya saka wa manzanmu da yi duk abin da yi na isar da mu zuwa ga shari'a da daidai Allah ya datar da mu aiki da abin da muka koya muka iya wannan shine karatun mu ne abin da muka yi da Allah ba mu lada kuskure Allah ya yi Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan mai tambayar كي cewa kamar yadda na ambata cewar صلى sallallahu alaihi وآله وسلم wa sallama ya ce shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne kwarai suke wucewa kaji wani da tamanin wanda tasa'in wanda wanda dari da wani abu ba su da yawa akan waɗanda suke kasuwa kafin wannan lokaci ita to wannan abin ya shafi har su kansu aljanu koko ya taƙaita iya su mutane har cewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ila aljanni wal ins an aiko shi zuwa ga nauyaya biyu aljanu da mutane to su ma aljanun shekarunsu sittin ne zuwa saba'in kaɗan ne masu haure ɗari ko ko a da ake jin wani kawai an yi waya da shi ko kuma koyar da jin magana gefensa bai game ba ya aiki ne mai ɗanin nan mai shekara dubu tara da ɗari kaza koyaya koyaya abin yake to abinda ke nunawa na wannan hadisi na cewar shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam 60 ne zuwa 70 kaɗan ne masu wuce haka su ma ba su tsira da shi domin da ba su sai ce sai dai aljanna ko su sukan wuce haka su mafi yawancin shekarunsa kaza ne ko sa kaza ne an fahimta ko mu kama mutanen ai kaga da aka ce ana samun masu wucewar wanda eh ɗarin ya ɗari da ashirin sai ga ana mamakin sa kuma wani su da hankalin sa garau kuma ana tattauna da shi ina ba da mafita ana kaza in kuma wanda bai yi karatu ba ne bai samu abin ba ya yi shekara ma ana jin kwakiyariya irin ta wanda ya je a cikin kwakiyariya, ko haka su ma a shirani aljanun saboda haka ko da da wani abu za a ce su suna wuce wannan to sai ka zo kai ne za a buƙaci ka zo da dalilin da yake so su suna haure kudaden tafi ɗaruruwa ko da dubunnai an fahimta ko amma wannan hadisi da su suma suna ciki tunda al'ummar ba su kai ta iya mutane banda aljanna ba har da aljanna sannan wannan yake cewa batun kada yatsa da ake a cikin sallah a tahiya me ingancin idan mutum yana kadawa a tsakanin sujada da sujada bai tabbata ana tsaka ana kada hannu tsakanin sujada da sujada abin da ya tabbata a zaman tahiyar farko ko tahiyar ta biyu ana ake wannan kada hannu amma ba a kadawa tsakanin sujada da sujada ba daidai ba yake cewa shi tambayar sa wai ranar alkiyama za a ga dan ido da ido idan za a gan shi ido da ido me ka shirya yi masa shi da ya riga ya bata kuma ya bata Allah ya bada bayani a cikin alkur'ani yadda za ta kaya masa da shida waɗanda suka bi shi ko ita shi dai kawai kiran sai suka biyo shi ko Ka fitar da samu shi Ko da ya ce kaza kaza rudar da su da wannan kuma suka biye masa suna ta ja'iza kaga su da suka yi abin da suka yi kuma za su haɗa cikin wato ainihin azaba da waye ai su zanau ne su da shi da shi da su an fahimta ko kai idan Allah ya tsarta kai ka fita daga sharrin su tun daga nan kuma ka je ubangiji ya yarda da kai to me me me ci gaban kamar ka ga da ya burge ka da shi can da su gana ana raka taki gona to kuma ma Allah ya fara ganin shi haka da ganin shi ba da iya da tunda an zo an inda baka ganin sa ina ganin ka bayan yadda ya iya da kai Allah ya tsare ka inna ibadi laysa laka alaihim sulfat ko kana cikin wanda Allah ya tsare shi ke eh, fatan mu dai wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai gaba da aiki daga nan har zuwa mu kai zuwa ga ubangiji a tsare mu daga shi Allah ya samu da shi na'am bai da asali kana ta ja ka daga hannu ko kuma shi kwaya ɗan da ake abin da sai a wani ballakar da shi ya kalla sama bai da asali eh, bai da asali za ka taɓa ganin a cikin hadisi idan suna yi ko an je ana tayyar tahiyatu lillah zakiyatu lillah an je wajen ashhadu an la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah sai a ce sai an yi hadisi ne zuwa an fahimta ku abin da ya tabbata na irin wannan a hudu ba manzo maganar kalmar shahada to yakan yi haka wa ashhadu an la ilaha illallah Allah nan daya daya tallin kan wani alama da nuna maka cewa shi kadai da bai da abokin tare da kuma hudu ba daban tahiya da yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah.